ba ban da yake da wahalan kiyaye shi kamar lokaci lokaci da kuke gan shi shi ne ajalinmu ka yadda ko kaka yadda ina da iyaka ne mutum da ya riga ya haura shekara arba'in shekara sittin isa tunaninsa fefe ege yake ma wa Allah kurciya nasibi ne mai yawa kaga yanzu zan yi sallah yanzu ni saba'in da wani abu yar saba'in dai don haife ni dubu ɗaya da dari da hamsin da uku watan takwas kwanan shirin da takwas ranar juma'a aka haife ni ya dace kuma da hijira ina da dubu ɗaya da dari uku da saba'in da uku babban sallah an yi babban sallah ko na uku ko biya aka haife ni amma yanzu da ƙuranin zan karanta ƙananan na inda mutum kai ƙananan na ko na kwanci shi karanta yanzu gagan zan yi sallah nan na fila zama na yi kamar wata sofa ba na iya tashi ba je kawai na ba fa ina tunanin shekaru kaɗan da ya wuce arba'in murke kuka muke bi iyayen mu zuma suna a ringa mun tashi mun samu kakannin nan fuska uwa fuska uba musamman duk kakanni wanda ya fi uwa ta liman ne wanda ya fi uba na liman ne na shagoba liman kuma ba liman na wasa ba ne liman ne lokacin ana dan samun morewa duk zakatar fitri su ake bawa kawai da daji ke to kaga yanzu shi zai yi sallar na shi na zauna zan iya tashi da dare in san abin da na yi zai mu amfani a zan iya ba inda ni yaro ne zan tashi a tsaye in ta tilawa na sallah tama wannan ya wuce mu shiddin abaci Allah baki da zauna na ta murde murde har a a kira sallah su ba to amma mutum na fa to yanzu kuma mutum da ya farka yanzu karfe uku ka ga sauro masa awa biyu da wani abu in ya aswaki akwai kalmomin da ya gaya wa Allah Allah zai ce naji shi Allah ya da kai mai sarkin tambaya ba shawaranka ba shawara babansa ba shawara komai wata ne zai nuna malama alama wata na kuma alama za a gan shi shi ranar da gagan malaika za ka karbura rai shi ce kwanta da hankalinka dan aljanna ne kafin ka shiga kabri to ayyukan fasu su ne sababin amma yanzu mutum na zaune shi ba kudi a gare shi ba ba wani kwanci a gare shi ba ko wanda a cikin su ya tashi nan gidan ba zai shiga so matan tana na ta yi pompu ta zaune zai na tana jiran shi a yi lissafi ba karanzu na an kore yara makaranta ne kai kuma ka fita ka wahala ka samu ba ka zaki masu kudin ba wanda ya baka to ya zaka yi Allah wurin Allah zaka koma wallahi wurin Allah zaka koma diddirin nan ka aswaki ka saya ka gaya wa Allah a waye ga dubbala bala'in duniyan nan sai ga hankali ka kwance wallahi ku gyara ba ya lin shi ina daga cikin abin da Allah ya zabin ma bawansa banza Allah Ya ce sannu ku rika falatansa zan ne kake irin karfe uku yanzu kai bacci da wuri ka tashi kai aswaki kana gaya wa Allah ce ka tosaya mu ka yafa mu ka gafarta mu ka tuna da iyaye da kakanni ka waye gar asuba sai ga zuciya da soki amma ka kwanta kamar arne a waye gari ba kudi ba komai ka ta zagin al'umma ka ta yi da mutane Allah ya gyarbe al'umma da yi da mutane giba da namima da hasada da kallo kowa banza ne hasara ce wannan karatun da muke yi Allah ya sa daga kaba kake gan karatun nan wallahi bai nuna cewa zaka shiga janna ba ba sababin shiga janna ba shi kai abin da zai zama sababin shiga janna in kana malantaka Allah bai baka takarda zaka shiga janna ba in kana da dukiya ko kai basara ke, ko kai mai mulki ne sam talaka ne baka da kubu wanda bai damu Allah ba Allah yana son talaka a maka amfani wani talakan da zaka aikin da Allah zai yarda da ke Allah yana son mai ilimi ka ya da ilimi zai ma amfana haka shi mai kudi mai kudi ai kankani zai yi shi a Allah yarda da shi wata na mai kudi ba kudi miliyan da yake ba wani wata sadaka miliyan biyar eh, dari biyar ba mutum akan wani lokaci ya daga nusha lai wata na ɗaya daga cikin ya ba da buhu shinkafa ya ce in ba ba ne? bai ce ya bani ba ni ya kalle ni ni ne na da haka kuke samani kuma mun gode ma Allah mu tafi haka da aka ba wata mace cikin almajiran mu da waye gari ta zo shi ta fashi da kuka kwano wani kwano uku ta ce malam shinkafanka ya zo mana jiya bam da komai muna da 'ya'ya da yaran ba da komai jiya haka muke shi sha nan Allah aka tura wa yace duk gidan ba wanda bai ba mu shinkafa na addu'a ba shinkafa nan kashi sai shi duk fitinan ka yau ka samu shinkafa buhu biyar ka ba wannan abin nan ba flata ne ce kaga naka wani aminu alaiha doki daya amma ka kalli almajirin ka fakiri ka ce da su kwaya da kenan ka gan kowane wata ka yi wannan mai zai rige ba kalma abu bai ki kawowa ba makabar wurin da ya dace masu bukata to yanzu al'amarin yin kurciya ya amfani da kurciya ba ne ya fi yanzu ka ga akwai abubuwan da nake kallo na dare ya raba ido na biyu amma ba da zan yi shi ɗaya bacci ta birgima shi da zikirin zai amma da ya kamata doki Qur'ani yi ko zama nake kai ga gina gaji in wata na tashi shi sanyi mi i buge ni har in kasa yi sallah asuba mu jikin na ba zai karba jikin ku ko yi zaman da kuke wani ya fito ma gudu zai shafi a gidansa ba abin da ke ina cin rake kuma lafiyar sakalo lafiyar sakalo kuma Allah ya bashi zuwa wani lokaci kuma mun yi wannan ta yan amfani da lokaci mazaman zaman da kuke duk barnan da kuka yi yau a waje zaman da kai magrib zuwa isha addu'an da malaiku za su yi man shi kan karma abin da ka yi wani yan waye gari ba abin da ya she shirme amma malaikun ka zauna nan ba takalmi ka zo sata ba ba wani yi da mutane ba kayi sallar magrib an ci sa makana katu kana saurara da ba ke saboda ku kwadaita da iyalanku ni abin da na gano a nan kasa arewa yanzu inda mu yi mun fahimta da mata ilimi wala mun huta mata suna bukata ilimi kuma shirye suke mata suna tsoro Allah so nawa mace za ta bugo ya mala na yi kaza na tunna yara na yi kaza sun yi nadama abubuwan ga su dai amma ba da ilimi ta ku bar iyalanku su yi karatu wannan shi na alheri a gare mu Allah ya samu dace wani hadisi za mu karanta shi zai nuna duniya ba komai ba ne an birne mutum da kudi za a iya turo shi a doke kudin saboda na zai yi da kudin yanzu kuna duba talabijin da abubuwa yanzu shi ka gan kasashen india da kasashen arnada sun fi birne gwal annunsu da laraba suka koya ka san arne ba ruwansa da sihiri wai suraren kamar nan maroko sai ga an ciro kudin gwan nan amma akwatin da aka aji wannan kudin shi ga maciji ya tashi a ciki saboda sihiri ne malamin da ya birne ya yi sihirin cewa abinda zai gaji wannan abinda zai ringa kula da wannan dukiyar maciji ne ta ku ringa duba za a ga an buɗe akwacin ba lama hanyar da macije shiga ciki amma na bude shi maciji ya tashi amma tun da shi arne ne bai yarda da wani abun ba shi kori macijin eh ya sai sai ya kwashe kudinsa <laughs> ka ba abin da Allah ya yi ba komai abin da ka yi banza ne an kai shekara dubu ne an zo a kwace an bude na karfe ya shi jikin zabu a fashe shi malam ikirman shi ka ganga kudin mai fara abin nan amma maciji na ciki ana bude shi fita shi ar ne saboda bai yadda da wannan sihirin ba ba shi na gabansa kudi sa yake so ba maciji shi ka ji kama hanyar kuma bai cije shi ba ashe sihirin shi Allah ya yarda ta wannan shekaru ina cikin akwati ya ce babu nafci alkubur al'ajiya ya kunu fi hamal kabirin aji wanda ba wani abu bane kabiri ne kawai kabiri ne dai sha kabiri ne mutum kuma ana saman akwai dukiya ta tare shi shin babanku ne aka ja kabiri ne shi shi daga bayan ce kabiri a cikin takarda akwai takardan wasiyan da ya bari amma lokaci za su kafanin, shi ya rubuta takarda ne wanda zai raba gardama da yawa shi an hada an birni shi za a iya zuwa a tone a ciro takardar don a kashe fitina ko an birne shi lakum jini ko aliyar jini ko akwai wani zobe mai tsada aro yayi yayin da kuka masa wanka ba ku tuna ba ana birni ana dawowa shi mai shi ya zo ce wannan zoben ai na gwan nan yanzu ana sai da shi dubu eh, miliyan rabi miliyan ina son kayansa kuma ku da kubu shi za a je a tashe shi a karba kuna ganin wannan ko an birni mutum an birni mutum da zai faru faru ba za a je ba wannan karatun ke sai gaya mana yanzu babu abin da jini manzana sallallahu alaihi wasallam ya bar jama'a shi dai mutum da ya cuce kansa baya saurara duniyan nan ina son mu yi gafala ne da safe ka yi bacci ka miƙe ka tashi ka sha koko ka ta zage-zage kana zaune nan da nan an kira sallah azan nan da nan la'asar ya tafi kenan to wannan ranan ne malaiku suna da aiki da la'asar za su rufe in ka tun asuba zuwa la'asar ba abin da ka yi ko zikir ma ko la ilaha illallah ba ka yi ya tafi kenan malakun sun tafi da shi an je can ba aikin ba yawa sharri ya fi yawa in ba ka ba wace in asara ce tashin kiyama aiki daya a nan duniya kwaya daya sa ninka su goma goma ka an ka su shi dari bakwai laifi kwaya daya ana bar shi kwaya daya ne balman ka istighfarin sha goge shi amma za mu je lahira wannan ko ya dan sharing ge dubun ne ko asaran da kai wannan wani ina nan laifin ne ringayi sharrin to amma yanzu kana zauna nan kashi subhanallah ladansa daban walhamdulillah ladansa daban Qur'ani ka zo ka ce alf lam mim lada 30 duk wannan baka same shi ba laifin ne da sharing ya yi waɗannan kaga mutum waɗin mutumi ne kenan shaushin sharing Ike cewa haddasa Yahaya ibn ma'in manyan malamai kenan da suka kara rayuwansu da da hidiman sunna boki imam ahmad ne sun tsaya sun tace karatu suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya so manzan Allah kuma ya so al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an taci duk kalma na gaya maku Imam Ahmad da ya gama karatu zai shiga gida almajiri suka biyo shi da sanadi su kaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi sanadi su Imam Ahmad shekarunsu da manzan Allah bai wuce shekara bai kai shekara da ruku ba shekara da biyu da wasu abubuwa ne in gaya ma da ya sa yana ba su daga wane daga wane daga wane lafzi za haka yake daga wane daga wane lafzi haza yake shi da ku yan gaya buga bayan sai ta kira sallah su ba karatu an tace ire-ire wannan su ya haifin ma'in ilimi na gare suna Allah kawai shi zuhuri man zai shiga kasuwa daga yake toshe kunnansa saboda hadda suka tace hadisi shi wani mahaukaci wanda bai wura nan ya waka na yan kwaya shi ne zai zai gyara aji na fitar yawo a fitar yawo daga ba yan ikwaya akwai wanda zai wannan magana yan kwaya ne da yan kwaya ka zo ka ringa wannan magana yawo a jaje na to da an kyara shi nan da zai yaban sau saboda waka yan kwaya ne da mutanen banza da mutanen ciki to irin waɗannan zai zo ci gyara bacci su imam ahmad ma bacci imam ahmad ya fi wannan rayuwarsa baki da bacci ga tsoro allah imam ahmad shi ya kwanar takwas abinci bai shiga bakinsa ba da aka kama shi aka kai shi wajen shugaban an tsare shi ana kawo abinci daga gidan ya ce bai san hakikan abinci ya kasa ci abinci kwana takwas daura cikinsa yake ban da ilimi ban da bincike a jisi manzo Allah ta ce shi she abin da dai munafike da mutane ba za su da su shiga da ciki abin da suke saboda ka mu taklidanci duk wanda yake magana jisi yanzu zai shiga ne yayi karatu gane hakika fahimci ma me aka rubuta fahimci me aka rubuta